وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدى الله سبحانه وتعالى matsayinmu ne ya wada libai mun sake saduwa a masjidin sahaba domin bita littafin rizadu salihin min kalamin sa'id al-mursalin na al-imam al-hafiz al-faqih abi zakariya yahya muhyiddin yahya bin sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala ma'ana a yau 17 ga watan sha'aban hijirar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama 1442 muna da kuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka cikin abin da za mu faɗa ya samu dace da sawaba kuma ya samu yi aiki da abin da mun ka karanta don nima yadda Allah subhanahu wa ta'ala a karatun mu da muka tsaya mun kwanin ne a ƙarshen babin da ke magana kan an hana mutum da mace kowannensu ya rina gashinsa da kala baki duk wata kala wadda za ta mai da gashin sai baki to ana shi haka nan saboda yaudar da kan iya shiga idan hurhura ta fara fitowa ba a gane akwai hurhura amma an karantar da mu da zai rina gashin sa da wata kala wanda ba baki ba ja ko ɗora ko makamancinsu wanda ke ko gani ya san da cewa ga yin sa aka yi ba gashin na ba to nan bai da matsala amma asalin gashi to shine baki ne to idan wani abu ya shiga kuma yakan canza koma hori in lokaci ya kama wani bi to ka canza shi daga wannan laihina mai girma ba a son haka nan da mu tashi babun nahyi anil qaz'i وهو حلق بعد الرأس دون بعد وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة باب دزي هلا من تكوى قد يا مذا لما تكوى ونوئي لنكذن أما يتكوى قد يا مذا وقد yaran zamani kai suna ganin kamar wayewa ta wayan da an fito da shi tsohon abu na in ka ce ka yi yanzu aikin mutanen can da na haka yi ba wani ci gaba na ka yi ba shari'a ta rike ta san da shi a aske nan a aske nan a tara gashi ko gaba ko wani gefe guda haka nan saboda a burge a bada shawa shi yasa Allah ta kata ma Imam Abdurrahman al ya yace kada mutum shi aikata komai sai ya hukunci Allah cikin wannan abin aikatawa yanzu yayin da ka je ka bada kanka an kai maka wannan tukwa kana ganin ba wani abu na ba kawata shari'a ta san da wannan abin kuma ba ta da shi ba da ka je ka aikin da mala abdurrahman Allah ki gafarta masa ya yi faɗa maka matsayinka na bawa ba ɗa ba duka mu bayi na in mu da son mu bayi muke ɗiyan bayi muke jikokin bayi muke kama kullum bayi muke in mu da son mu duka bayi ne amma na Allah subhanahu wa ta'ala shi ko bawa bai da yancin kansa sai abin da mai ke yi to dukkan mu bayan Allah ne su wani wataala yana iya tilas samu yi abu ko musu ko ba musu ba kamar yadda wasu ce su yi wasu dokoki na suka kiya aka ɗauku falalin duci kawai aka aka yadda kasar girgije kaga da zai fama da ku da ku gaba ɗaya haka aka yi musu duci cewa ko ku rika wannan aikin ko kuma shi haɗa muku sannan suka su duda yana iya sa ka yi dole ko kana so ko baka so dole ka yi amma barka da ikhtiyariya zaɓin kanka yace yi ga falala kar ka yi ga azaba ta rage maka garin masa ne kawai maka haka nan to shi za ka ce duk abin da za ka aikata matsayinka na dan uwa musulmi bawa na Allah to kar ka yi sai ka san hukunci Allah kan wannan abin da za ka aikatawa in ka yaka to za ka samu sa'ida in ya kuɓuta ranar kiyama in kuma ka ma ranka kai yadda ka ga dama a mai remote game na kallon ka babu ruwa ne ala kaɗai zai ke duk abin da kai shi dai ya san tarin gare ka tudu duk shekara tamanin da bakwai na da wata uku da kwana hudu da awa biyar da minti shida da sakan uku Duk haka suke tafiya da an kai sakan din nan na ƙarshe ga mutane tarsa suna kallon ka haka daga kashu sai wani hijiji gane hijiji gane ya bude ne ai babu shi kuma ya riga ta nan. shi yasa duk abin da za ka yi mai rumo gana kallon ka kyale kaɗai zai ya san dai inna rabbaka mutum mai ilaina turja'u duk inda bai sun ka dai ya ce za a dawo da su gare ku dai wata za a ce babu wani kuma zai koma gare shi subhanahu wata'ala to yau babin mu da yake ba yake babu tahariyu babin da ya nuna haramcin babun nayi babin da ya magana kan hani anil qaz'i daga ita kuwa ga shi nan malam zai fasara wa huwa shine abin da ake ma qaz'u halqu ba'd ra'asi rasi shine aske wani bangare na gashi duna ba'din abar wani bangare to hana yin haka nan wa ibahati halqihi kulli sannan babin da ya kantar da mu halaccin ake kai dukkansa halacci ba su yin haka ba halaccin yin haka ne lirrajuli amma ga namiji dunal bar'ati banda mace ita kan lahina ta aske kashin hanta ita ko haramu na gare ta amma kai akwai halacci ba sunna ba ko ta ko to waɗannan abubuwa suna malam zai karantar da mu Allah ya ce gafarta masa da mu baki daya حديث الفرق عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع كيف حديث cikin bukhari da muslim rahimahumullah daga abdullahi dan umar Allah ya kara yadda da shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana anil qaza'i daga aski wani bangare na kai a bar wani bangare manzo Allah ya hana sallallahu alaihi malamai suka ce hani ko na manzo Allah sallallahu alaihi shi na nuna haramci ya an samu wani abu daga shi daga haramci ya dawo da shi karahiyar tanzihi don haka wanga hani shi na nan hani ne manzo Allah ya hana faifa haka nan don ya hana da baki kuma ya ga an yi ya ce a aske shi ko a gyara ko aske shi don haka laifina mai girma kai ya kowa matsayinka na saurayi ɗan shekara talatin da uku ko sha uku ko sha bakwai ko sha takwas ko makamanci haka nan da manyan su suka yi da ya ka ita ɗan shekara arba'in ya yi zuwa hamsin ana samun su jehe jehe kuma da masu addinin musulmi ne na saboda kawai ya tashi inda aka tabarikanci har mu bai bar abi ne ba amma da wuya mai yawanci wani ita ko an samun daga samari to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kuma Allah ya tsoratar da mu fali hagarin hadarin ladina na an amrihi an fi tusibahum fitna aw yusibahum adhabun lalle lalle su shiga taitayin su suwaye waɗanda ke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ake musu gudu kada fitina ta fada su ko kuma azaba mai raɗaɗi? to wannan kuma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam in ko kai ka saba mai to ko fitina ta fado ko azaba mai raɗaɗi. Allah ya kare mu daga dukkan tsayin da haka sallallahu alaihi wa sallama ya hana anil qaz'i muttafaqun alaihi kaga nan umuni na ba sa ce kar ai ko umuni na hani kasa akwai umuni na yi aikata akwai baka umuni kar kai to na hana ana yi wa an qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sabiyan qad shulika ba'd sha'ri ra'sihi wa turika ba'd فنهاهم عن ذلك وقال اهلكوه كله أو اتركوه كله da gare su ci Abdullahi dan Umar Allah ya kara da da shi ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a sabiyan ya ga yaro dan karami fa to muna gani muna kyale yaro ma ai ma yaro yaro na gani karami karhulika <clears throat> hakika an aske ba ba'd sa'ad al-asmi wani bangare na gashin kansa an ka aske wasu duka ba'adu aka bar sace ba aske ba yaro kuma karami fana hahu ya hana iyayen an zalika daga yin haka yace kar ku sake yin haka ba a yin haka nan wa qala yace musu ihliqu ku aske gashin nan kullahu dukkan sa inda aka dai ku aske mai kai dukkan sa aw kuhu kullah in ko bari da yi duka a bar na gashi ne amma a aske bangare a bar bangare ya ce ko alama bai da shi a cikin shari'a da ya zo mana da ita da aka samari su bari baya daga cikin kawa aikata abin da manzo Allah hana ba kawata ba shi baya ne lalacewa ce tambadewa ne ƙauyanci na ta tsama umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dillin cikin da wayewa to ne bin manzo Allah sallallahu alaihi saboda ta hanya ta Allah ke daga darajar ka duniya ya daga darajar ka a kabarin ka ya daga darajar ka a ranar kiyama to wannan shine wayewa inda za ka samu duniya da lahira ka samu sa'ada cin nasara amma don kayan mugun aski hasali ma duk wanda ganka da mugun aski lalataccen mutum da za burgewa duk mutumin kwalli ya ganka da mugun aski daga nan ya aje ka kaga ya zuba maka da mutunci ke daga nan ya aje ka har wani ma ce ai yan aski ko can cikin turawa askin masu biyan maza ne kaga daga nan sai shi dan masu ma ingiza za su shi maka mummunan zato anya ko baka harka maza to zai hana wannan askin kenan saboda da yawa suke cewa ai ko can cikin su lalata sun kai wani abin ba na ba na kwaron su ma kai wani abin lalata sun kai haka nan to me amfanin karo ɗabi'a al'ada wadda ba ta babanka ba balantana kan ko kakan babanka ba ta da mutanen garin ku ba yanzu haka daga wurin ka azar ka doke ta ai yana daga cikin marashin wayewa ko a tafiya ta zamani mutum ya gudani kalta ɗin al'ada ta yi ya aro ta wasu ko a zamanance kina cikin rashin wayewa saboda al'ada ka da kai iske ta mutanen ka in ma al'ada da kabi to taka in dai kana cikin su to ita ce ya kamata ka ba ta wasu ba suka ce sai in ka bar su kana cikin waɗancan al'umma to ga masu harkar biyar duniya suka ce to kuma sai ka koma kamar yadda su waɗanta suke amma kana cikin mutanenka to karka a wata al'ada ka zo musu da ita rashin wayewa ne za ka irin wannan mugun aski da samari ke yi akwai kwaye gerin dama da hagu a da saman nan na gaba ko kuma a yaki kwata ta ga haka ta yi ƙasa har gewe haka da dai sauransu ga suna ana gana musu wani irin kake so gashi haka nan mugun askin nan saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yi muku ya saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda za a kama su a adabtar da su saba manzo Allah shi ko za a kama shi adabtar da shi ya kai maka wajen saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh to ai kuma abinci ne annan ai ba shi an kai ko ta kowace haya ka nemi abincin ba Allah ya riga ya lamunce maka abincin ka kuma sai ka ci shi ka barin duniya kuma bai yadda ka neme shi inda bai dace ba hanyoyin da buɗa maka da abinci sun fi yawa ninkin ba ninkin da hanyoyin da toshe maka na neman abinci ce karka bi waɗanga to waɗanda toshe ce karka shige su ɗan kaɗan na na duk wanda ya buɗa maka ya ce ka shige su dama ce Allah ka yake abin duk abin da ka ji ya toshe maka to ɗan kaɗan na na waɗanda ya buɗa maka kishiyoyi waɗanda ya toshe su a ba su za ka ce wai sana'a ta ta babu rana a'a Allah ya hana ka a ayance Allah ya hana ka yace ni ya ce wani alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal izini wal udwa ku taimaki juna kan aikin nagarta da biyayya da da'a ga Allah subhanahu Ta'ala. kar ku taimaka ma juna wajen aikin tabo da wuce gona da iri fita daga cikin dokokin Allah kar ku taimaka mu juna yayin da yake ga irin wanda yake so kai mai ka taimaka mai dan in kace ba ka ya kuma an tace ba ya kuma an tace ba yi dukan ku musulmi sai dai kuma wajen John ko Jacob ko Jeremiah yayi wata daga nan da kai da shi ya san cewa bai tare da ƴan uwa ne musulmi tare da su Jacob da Jeremiah daga nan shi da kansa ya san cewa ya faɗi kuma wannan yana ba ya sigila cewa an ya kuwa ta yadda tankar da kyawu shi da kansa zai gane ta ba ta da kyawu don a ce yan uwa sun gudane su ga abu sai waɗanda ba na shi ba bai ta da yan uwane ke. haka an ka ce kai mara ayyukum munkara annabi ce fali da yurdu to abin da yake so munkari na kana da iko hana shi da abin kana da kayan ka ce ai kaza ba yanzu ka loku ka buka mun kana wani ta ga yake equator ranar sunday ba halatta da kike kai equator ba abin ki kana ce ne ma ba halatta ba ai ba mu da ka samu abinci ba ka ce a'a sai ka wuce ya tari wani wa yake sai ya taka da kawa ko kuma dan wani ya dauke shi kai shi ko wani lalatacce ne ba ta abin da yake ba nan ka ce wake wallahi sauri nake gidan ko da hito ko na kunu ba su da to ka kai mun kuma abin kuɗi kuma kai kuma zaka da Allah subhanahu wataala baya halatta irin waɗannan ayyukan na saban mu umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko umarnin Allah jalla wa ala mun fahimta ko da haka annabi ba da umarni sallallahu alaihi wasallam ga yaro to kaga an ka hana yaro ma balantana babba yaron ma an ka da aiki. kaga shi da takalifi amma su iyayen aka ce ko alama ko aski ne don kada ya taso da irin wannan daga daga nan suka ce tun yaro na karami ya fara taso ake kulawa da abun da ya kamata ki tashi suna addinin musulunci domin ya tashi ya saba da su kamar da mai Allah shiga hota musu ke faɗa muna yaro tun yana karami ake nadartar da shi ana ana shiga abu ko da yake girma ya riga ya saba da wani abu bai ganin sa bakon abu amma ba akwai mai sai bisa ya girma an kace ayi to da wahala shi wannan abin sai dai shi bisa ganin idanunka in baka dan kuma ya bar wannan abin da aka irin wannan mugun aikin da baka sutura tun suna yare aka ba su tarbiyyar surar da ya kamata hisa ya fara tasowa za a kula da irin tufafin da ya kamata a yi mai fitan cewa ga tahin musulunci nisu sa kai na babu lahi ga abin da ke gatan wai to ai a suka yi nan gaba Allah ta kawo abin da za a yi kuma saboda Allah kawa da'a kake to bari ai su da saboda ko ya girma wacce maka suna girma ai sa uku na zai musu Allah ya aishe shi wacce maka suna girma kana da dalilin cewa yana girma baka sani ko suna girma ko bai girma yanzu Allah ne za ka wa da'a shi wanda ka wada shi an mai kawo waɗanda kuma za a yi mai in sun ka ɗage mai shi an mai kawo abin da za a yi mai a doki waɗanga a ba ko ƙane ne ko ƙanin eh, ɗan ƙaunar ko ko ka ko wane ne haka ko ma wani albashi ne wanda bai da bashi. kuma Allah ya kawo abin da mai sabo amma a saba da musu zarce wai yare ne e su ba su da lahi kai kan shuka mutu wannan mugun ya ɗabi'a in sun ka tashi da ita kana da kamishu to biya amfanin ka da shi abin da ka ɗauki kamisho a kansa yaro na an ka hana wa wannan abin to haka yake hadda sura haka nan wajen sunan ɗiya mata yanzu gana za ka yin tsayin daka duk fitar da zara zai yi ba ka kira ta fitsara Eh ya da ka kwada da gaske amma dai fita da ai ba a sai yadda musulunci yake sai ta saba har ba ka jin zafin wannan abin saboda Allah ya aza mata wannan abin kuma bai sauƙaƙa mata shi duk abin da Allah ya maka zai sauƙaƙa maka shi saboda ya ce bai aza muna shari'a mai tsanani ba ya ce ba wahala yake so da mu ba sassauci yake so da mu to sai ta tashi akan haka sai kasance in ba haka nan ba ba ta iya wannan fita can ba ta wata iya ba ta iya fita wani wannan wanda ka karanta da ita kaga an ci nasara kenan amma ka kawai mata mugunyar fita ita za ta kamai ta haɗa wani mugun hannu shi ma haka yake da ita ma a gane cewa ta iya baka hita haka ɗin za su tashi kuma haka za ka mutu kuma cikin kabari a yi tabinka da kamishinka ka haɓar duniya ha amma a yi tabinka da kamishinka saboda kai kaddasa wannan abin a gidanka da haka ina waɗanda abu ya kamata mu kula da su mu yi gyara Allah taimake mu mu gyara hadisi abu da da rotos kuma hadisi dai ya ce ya anshe shi na duk da sharɗan da imamul bukhari da imam muslim ke ginda yawa kamin su anshi hadisi sannan imamu albani duka su Allah ya musu rawa ya ce hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba a wannan aski wa an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجاء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فعلك رؤوسنا عبد الله بن جعفر جعفر بن أبو ظالي الله يقع آه، جعفر تما جعفر بن أبي طالب بن عبد الله تشيب سن جعفر Jafar ka san dan wa dan kada suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan Abdullahi shi ko dan Abu dalib kuma sannan ya mai kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Jafar annabi na son sa so wanda yake wanda yake koli to yayi shahada a yakin Mu'ta wanda annabi ya bada cewa su je in wannan ya shahada wannan ya dauki tuta in wannan ya shahada wannan ya dauki tuta har su uku to shi na cikin wanda ya dauki tuta ta biyu yayin shahada a yakin mota dama ya hijira ina cewa suka hijira da farko farko je abisiniya can Habasha can ma ya daɗe kwarai da gaske sai da annabi ya dawo Madina sannan ya taso daga can ya dawo Madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ina dawo bai daɗe ba annabi ya sashi komandan yaki ya sashi cikin ta rundunar yaki kuma ya shi mota can Allah ya mai cikawa to shi ne ake ba mu labarin amhara ala ja'far shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta ma iyalan gidan ja'far talata hakuwa na uku sun mata hulsar ne je musu kala ce la tabku ala akhi kar ku sake yin kuka akan rashin dan uwana ba da yaumi daga yau sun makala sun ce musu ud'uli bani akhi a kawo ɗiyan dan uwana kaje da take masa akhi akhi akhi saboda hina dida shi tsawa ɗan ƙare suke yace a kamin ɗayan ɗan uwana faji abina aka zo da mu ka annana a farkon kamar ɗayan tsaki kamar ɗayan tsuntsaye haka ya muke haka saboda ni damuwa da ake cikin gidan an bar yaran babu wanka babu ah, gyara shaci kai haka a gyara gashi yar kuma ni haka shi ne zai cika ana a farkon saboda yadda mun ka samu kanmu faƙala sai ce udu'uni alhallaƙa ku kira min ma'asi fa'amarahu da ma'asi ya taho sai umarci ma'askin fa halaka na abdullahi na ka ba mu labarin abin da ake mutu sai ya umarci ma'askin ya aske gashin kan wahalu shahidi an aske gashin kan shi ɗaya sa kawai kawo cewa a ana iya askin gashin kai gaba ɗaya in kuma ana gyarawa ana bari ne gaba ɗaya ina fata mu fahimta amma a aske wani bangare a bar wani bangare shi shari'a ta hannu mu fahimta ko ba haka mu yi kokari mu yi da waɗannan suna waɗannan sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen duk abin da za mu yi kama aikata sai mun nemi sanin wai me ya hukuncin mahalicin mu game da wannan abin yana so mu aikata baya so mu bari wa an ali radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tahalika al mar'atu ra'saha amma ali ya ruwaito ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta aske gashin kanta sai dai hadisin hadisi ne da'if kama da afahu al-albani rahimahullah amma malamai suka ce ce na ya tabbata manzo Allah ya hana a aske mace ta aske gashi kanta saboda mi in ta aske gashi ta kama da mi kama sai da maza to kuma duk abin da ta kama da maza don su akwai halittar su haka ne shi ko wajen aski ko da aikin ibada da an kace aikin hajji ni an kace su yi yace sai sai yace su yi waɗannan nasofi daban-daban suna nan waɗanda ita ita ba a halatta mata yin aski ba sai dai in ta gama harka umarta ko hajjinta ta cace kanta kawai ɗaya ta kama can sama an mula ma aka san ta ɗaya an mula kawai abinda bai wuce dan gaba ya tsa hannu haka ɗai sai ta kace shi kenan amma namiji shi ko annabi ya ce Allah ka jikan masu yin aski sabai suka ce da masu ragewa ya ce Allah ka jikan masu yin aski suka ce da masu ragewa ya ce Allah ka tikan dai masu yin aski suka ce da masu gaciya to da masu ragewa kaga ya na dole aski shi an kai so da su har in ba su su sai amma ita a babu wannan abin mata ne sun yi umura da shi sun yi haji da shi ba magana aski mata sa bai ba magana aski ga abin da aka yi ashe ita mace an hana ta ta aski amma ba don ga hadisi ba ta waɗancan ruwaye daban-daban mun fahimta ko da haka ko da akwai wani abu sai dai ta tsanani maganin yadda za a yi amma dai wai ta yi talkwabo kamar yadda ma za ka yi ko kuma ta kakkace shi dan karami haka dan kun bida ta kai to wadan ba mu ba sai dai su su ka wadannan waɗannan abu amma mu ba mu ka waɗannan abu ba mun fahimta ko da haka manzo Allah dai sallallahu alaihi wa sallama ya hana bi kage kenan har ga aski kawan mu ta barin gakin mu an ada mu ga yadda ya kamata mu in kana iya malamai suka ce barin gashi ya danganta in za ka bar shi kai kawa da shi akwai halacin ka ba abin ka ta gyara kai kawa da shi babu laifi amma idan kuma waɗanda ka bari ne ba mutane kirki ka bari ne ba to ba a san kuma ka bar shi nan to ba aski kuma sun kai ba sai ka rage shi in ya dan ɗabi'a ta shaɗan nuka bari ne haka to ka kai don gudun ka ajiye ka da cewa shaɗani kake yi amma in ba haka ba za ka bar abin kai kawa babu laifi ka bar gashin ka kana illa ko abin da an ka ce ka shace ka gyara ka samu mai shi laushi ka dan daddame mai shi kyawu inda kurciya barin gashi na da kyawu kwarai da gaske amma in ya kasance wurin da ake kuma shaidanu ka bari ne suna kawa da shi to nan kuma ba a son ka bar shi to aka ka rage shi amma dai kaka aski Allah ya samu dace yawa mun fahimta ko to mun kare wannan babin gaba babu tarihi wasu sha'ari walwashni walwashri wa huwa tahdidul asnan babin da zai kai da zai kanta da muharamcin wasu sha'ar ta da gashi saboda baki da shi Allah ya yi ki gurgurgu ba ku ce kuma ya baki da gashi sai ke sai ke sai ke samu shi da ke hada to haramun na yadda Allah ki gaya yake baki da shi to bai kai ki da shi da yawa saboda tara miki kiga kai akwai illa da zai kawo miki sai ta zaki miki dan daidai ba shaka nan don mai yawanci sa da gaci ba maza ke wani abin aikin mata na za ta iske namiji in ba lalata dan doro ba ya ta ce a mai karin gashi ba maza ko wani abin ba mata sun kai wani abin ko so suna kara kyawo da gashi to haramun na wasu shi'ar wal wasi da ɗage, ɗage ko alama su da alwasmu al'alama to dama duk inda kika yi tsage wata alama ta kasu a yasa to suwa muna a gane cewa mu ne gofirawa alamar su musa mu ne dakkarawa mu ne fulani mu ne arawa mu ne da daidai sauransu duk alama ce shi ne alwasmu ɗin to da wanda aka tsaga duk alwasu na da wanda ake sa alluwa sai na mu'amaci a tattaka a tattaka a tattaka sai an gama kamar da sunan yadda ka yi ne za su tattaka tattaka haka sai su hura masa haƙi sai ga tsotsoce na haƙi suke da sai shi baki na haka nan da kuma yanzu wanda ake yanzu a tattaka a samu wani abu wanda aka sa kuma suna da zuwa da abubuwan da suka sa na zamani yanzu ba yana datu to shi tatu ko ko datu datu kuma wanda wanke tatu wanke da wanda ake hada tatu to ta muta zamani kenan to kowane an kai da zai fi da wata alama ce da aka sani hisuwa wata yan kalangun ta biyu haka ma ba kuma an kai haka dai abin ta ga cewa yadda Allah ya tada wallahi da Allah ka da dai kasa yan kalangun guda biyu nan to dai ta za su a tsagi guda a tsagi yan ƙanana haka na wata kuma ga goshi haka kowa da yadda ka gani shi a na jahilci da dai Allah haka yi da ya kyawu ko a nashi jahilci da yadda ka gani to ba haka Allah ke so ba abin da yake so da mu ya riga ya gama komai na ci tsari in ma sanin juna na yake ne ta'arafu ta ga ayyuhal ladina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ta'ku amma yanzu bai da cewa ya dace shi nuna alamomin tsaga ba ko kalangu ko kadangane ko su ko wani ila duk da yake yi haka nan to duk ya shiga cikin alwashmu tsagawa an kai tattakawa an kai wani abu an kasa baki ko ba tattaka ba an kai da alama ta tabbata ko shi ana ganin ta ba ta gogewa to duk yanzu a cikin alwashi alwashin ne fahimta walwashin an tsanife a kure na mu muhike to mu muhike to ni alwashi mu ne sani kuma shi gani alwashin sun sa da biyu alwasni daga abin ga rasma amma kuma ciwo al'arrasmu kuma zane na rana ta amma ki yace alfamtu aje a gano wasu mu ne ni dole ba ne ganin banga banga banga wasu mu ba da shi da gaban banga wasu mu za ka aje a demi shi na da kyau wal da kuma sai ki haƙura ga halin shi wannan ma bakon kalmata ma sai hukata da kai ne ya ce wa huwa ta asna eh, shi ne heke haƙura su tsini su gyaru da kyau haka nan mutum ya ga hakuran dai ba su mai da kamata a kai a gyara su a gyara su haka tun nan ma an ba da ilimin da Allah ba da ilimin da ana gyara haƙura kwarai da gaske a gyara har da wucin a hisuwa wanda yake bayan wata guda yan kaga mutum sai ka iske ya canza da kaga sai haƙura guda ɗan tokaro gaba kuma gaggame suke ga an ka heke su an gyara su an ka sai ka sai a ah, kamar ba shi na ba da wancan sun yi bai da wucin ha to ba za ka fara da aiki mutum mutane suna nasu technology da suke na abubuwa Allah kai nasu daban da namu amma shi ne alwashuru mun fahimta ko to duk waɗanga haramun nan munara yace saboda qala Allah ta'ala in yad'uni min dunihi illa inasa wa in yad'uni illa shaytanan marida la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah shi dole a cikin tagayyuru khalqi Allah kenan yace saboda Allah subhanahu wataala yace su ne kai ba sa kiran komai illa mata duk allolin su da su mata na kiran su wa in yad'una illa shaytanan marida kun ba su kiran kowa ya face mai tsaurin kai marida mai tsaurin kai la'anahu Allah shi ko shaydan da suke bauta masu kiransa Allah ya tsine masa ya nisanta shi daga cikin wanda a wannan tsinan ne wanda hira mutane zuwa ga waɗannan abu sai kamata ka bada la'anahullah Allah ko ya tsine masa wa qala sai shi shaydan yace da bi an tsine masa bi ma'ana an nisantar da shi daga ni'ima har abada sai ce to tun ko haka ne la attakhidanna min ibadika nasiba mafruda lalle ko ni ko wallahi sai na dibi wani kaso cikin bayanka ashe ya kai shi ko lalle bai zuwa wutan nan shi kadai wata aya ce fa bi izzatika la uwayannahum aka ce saboda ina rantsuwa da buwaya ka bi izzatika ba alqasami ina rantsuwa da buwaya ka ce ya sa Allah mabuwayi na ce Allah na rantse da buwaya ka don ana rantsuwa da sifar Allah kamar da ake rantsuwa da sunansa niko duk yan adamu sai na halaka su sai sai illa ibadaka min mul sai bayanka waɗanda ka faranta farantattu kararu wadanda gare ka to waɗanda kan ba su tabuwa don haka shi na ya ce to tun da haka na na min ibadika nasiban ya yake lallai sai ya ɗibi wani kaso yankakke cikin bayan Allah su kai tare da shi tun da shi tsinan na ba zai samu dama ba to zai ɗibi na kaso su kai tare bai zashi ne. ta ce ya kamata in shiga sai ta yi na ka shiga sai ta yinka wajen wancan mun a cikin da muka wuce da wajen wannan canja halitta Allah da za mu gana a kansa masu yin sa kafin shaidan ne Allah ya kare mu daga sayassun su wala udillan nahum kuma lalle lalle in ji shaidan hannu bai bar magana sa ba wala udillan nahum kuma wallahi sai na batar da su dalalatu ilmi wa dalalatu amal yace wallahi sai ya fata da ɗiyan adamu nisantar nan daga rama ba ta shahuwa sai shi dai yace sai ya kwashi ɗaya adamu sun ta yi saboda dalilin nisan da shi daga ramar asalin abin baban nan nasu ji a dalili ba shi ne dalilin ba je ka faɗi ka gaishe ce ce kamar wa wanda an kawo ce kan ne kai faɗa an gaishe shi ni an dalilin kai ce na hici to kada diyan wannan sai ta ce to iyan da zai haifa wannan fa tun gabanin adamun shi zo ba a yi wannan abu ba Allah na yana ba mu labarin cikin Qur'an abin da ya gawaru tun da ya tsine mai da alƙawalin da ya yi sai duk Allah ka muna hikaya cikin Qur'ani kunji kunji kunji kunji yadda tarihi ya gabata to ku shiga taitayin ku saboda Allah ba ya son ya da mu to daga cikin ƙarin magana sai ya ce wala udillan lahum wallahi sai na fatar da su su diyan nan na Adamu din bayan nan naka sai na fatar da su da bacewa ta ilimi sai na fatar da su wajen aiki wacce ta ilimi sai na ruruta su fiɗa ilimin da bai da amfani kokarin sai sun gane da siffa Allah take wata ko gida wannan ilimin gane da siffa Allah take su dai da siffa to wanda sun hakuka sai sun gane da siffa take to halaka za su yi da makamata irin waɗannan ilimi akwai wannan batarwa ta shaidan ya sa maka neman ilimin da zai halaka ka bai amfana ka abu na biyu kuma ɓacewa ta aiki in kururuta musu aikin neman lada kusanci zuwa gare ka da aikin da manzonka bai karanta ba su ta wahala ko su kusanci suka fa zuwa gare ka su mutu akan bid'a su shiga wuta ta duk wannan ya shiga cikin wala udallan nahum da haka ni da kake mu shiga taitai mu wajen ilimin da ya kamata mu nema da wajen aikin da ya kamata mu yi ilimin da manzo Allah azabu akan sa ya ishe mu aikin da ya bar muna ya ishe mu har mu cika a aqwal af'al da adam aka sa da da da da da kudirin zuciya da adam aka sa har mu fika wala za mu iya furta kalmomin da ya furta na ibada ko kuma irin aiki da ke ba mu kwari ba mu cewa mun iya su gaba ɗaya muna yin su har ƙari muke nema ba mu da shi Allah ya gane da mu hakan don haka duk ina cikin wala ubillan nahum wala umanniyan nahum sannan kuma zan cika su da guri guri zai sa ku gurin mallaka kaza gurin mallaka kaza gurin samun kaza in yi kaza nan zuwa shekara kaza in yi kaza in yi kaza kan yi ce kogo mai da safiya ɗaya ka wayewa dare yayi safiya ta waye dare yayi kan yi ce kogo shekara guda ta a'a kuma ya ga target ɗin sa zai kawo kuma wa abin ga babu alamar samu ne ana cikin haka a hada target ɗin kabari dama yana kusa mun kanta can farko yadda ɗan adam yake da guri ga kabarinsa ga gudunsa har ya cimma kabarinsa har ya wuce shida na shida fagoniya ji da yake ya ce an ce man rabuka kuma cike da ta riga ta kare haka da yake jin man rabuka yana gama jin kafin takalmin waɗanda suna kawo shi ɓal ɓal ɓal sun tafiya don wallahi manzo Allah faɗa mana sallallahu alaihi wasallam saboda wai natsuwa da kwancin hankalin da za ka fara samu har kana gane ga takin takalmi waɗanda sun kawo suna komawa sai da mala'ikun su kusur to daga mara buka din mara biyu kuma dinu ka nan na ka kalama nan na abin kalama dan zane nan na kuma abin kalama rahama Allah ya ba mu iko ansa wannan tambayoyi Allah ka ba mu iko ansawa ya ga wasu an su a cikin ni'ima kuma sun yi rara irin wannan tamu ta jin daɗi da walwala amma sannan kwanci cikin ƙasa amma kuma cikin ni'ima ke da tamu ni'imar da bawan Allah yake kwance ciki duk duniya ga kowane irin shugaba na ba wani wannan ni'ima kowane irin shugaba ne ba wani wannan ni'ima sannan azabar da wanda ke cikin azaba yake cikin kowace irin azaba aka yi maka duniya ba azaba ta ba kowace irin azaba ta aka yi maka duniya in an ka koko ta an ka nada maka to ta duniya ba azaba ta aka yi maka ba kuma wannan lokaci na ta gare mu ko yana ko gobe Allah ya sa suka da imani da haka yace zai cika iyan adamu da buri burace burace amma shari'a ba ta zargi buri ba in kyakkyawa ne na alkhairi don wannan yana taimaka maka kai tanzimin wakati walmal da dai sauransu ka tsara dukiyarka da lokacinka da komi saboda ga burinka ga target ɗinka ga irin taimako na fa'adin hukunci sai ta fito kama saving kaza nan zuwa wata kaza kuɗin ne ka sun kai kaza bayan shekara guda ina da kaza ina da kaza ina wannan shi da kyawu saboda in babu shi kuma babu wannan plan rayuka za ta tafiya tana karewa baka tsallake komai baka yi komai ba to in guri na wanda zai taimake ka duniya ka dalaka ana son ka wannan guri ka gyara tsarin da za ka yi amma dai kawai mallaka kaza mallaka gida mallaka kaza mallaka kaza kawai dai haka nan shi daya gurin ka in cimma wani yanzu wani yana kaza to nake wannan aikin banza na yake to irin wannan gurin shi dake ne saboda shedan bai cika ka da gurin hanyar da zan bi yadda zan yi saving yadda zan dauki saving culture da zan tara wani abu saboda in tallafa ma unguwa kaza saboda sun shiga addini kuma sannan ba masu karantarwa sun wata masallaci ba su da makaranta ba su da kiran mai ka ka wannan guri da ya san taimakon ka bai duniya ka da ya ka bai harara maka ta a gina wata makaranta ba gudanar da wani abin sai dai ka muka burace buracen duniya to su yake magana zai cika mutum da su wal'amuran nahum kuma lalle ne da umurce su fali gayyurun na khalqallah to dama nan dinna eh fali batti kunna adam al'an'am kuma zan umurce su fali batti kunna lalle za su karkace albatku shine alqada'u dan umurce su ne kakkace kunnuwan tumakinsu da raƙumansu suna can Allah ka tabbata cikin bakara su samu bahira sa'iba kaza kaza kaza in kaga an kaɗe mata kunne kaza kenan ta guma ta kaza ta in an kai mata kaza ta gunki kaza ta duk aiki ta ɗaya umurta su waɗannan abubuwa suna kama ba da garawa kyauta da gumakansu da tunkiyarka ko akuyarka ko sa ne ka ta hadiya kaza ka yi munna maimakon ka yi ka ta yanke za kai a kinama ta ɗaya ka kaɗe mata wani ɓangare ka ce ta gunki ka zata shi ke na abarta duk inda ta tayawa za ta yi ko ta shiga gwar mutane tana kiyo ko a ai ta gunki ka zata ga alama ga ɗan kaɗe mata kunne to ɗan na ce zan umurta ku da kaɗe kunnuwa shi ne albatku mun fahimta ko ko kuma tasƙiƙ ɗagawa akwai malamai suka ce shi wannan falo batta kunna shine da su dinga tsagawa maimakon kakewa sai su tsage shi an ga tsaga shi haka kun ga nareto na an san taka zata duk yana doka haka nan ina fata muna tare sai duk yana doka falo batta kunna adanal an'ami kuma zan umurce su dinga tsage ko kuma su dinga kaɗe kulluwan dabbobin ni'imar su laquma shanu tumaki awaki waɗanda guda takwas su ne na kowane namiji da mace to dan dinga su dinga ibada da wannan abin aikin ce dana kuma ya faɗa musu zai waɗannan abuwa sannan wala nahum wannan shine mahallu shahidi dan kuma lalle umarce su na khalqallah lalle sai da khalqallah to shi abinda malaka ta nan cewa khalqallah shine halitta Allah kaga da karin gaci ba ka Allah halitta ki ba me an kai ka gani da khalqillah na al wasa mutage ba Allah ya abi ba don haka ka gani da khalqillah na haka na annasiru da dai sauransu duk waɗannan duk ga haka ya kawo na aya akwai malamai da sun kawo sai khalqul lahi shi wannan tagayyuru khalqil lahi shi ne wannan abokan akwai kuma tagayyuru khalqil lahi na cewa canza addinin Allah da rubuta musu son kafirci da shirka da waɗannan abubuwa ga da an kai bawa kuma wa sadda da shi su me shi bai huje kuma sai kamar hadisi magana duka aya ta dauki waɗannan abubuwa akwai tunda kowanne mu ya fito cikin cikin masu ya kai mai kakke da bisa addinin musulunci kamar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai kai idan uwa suka yi mishi ba yahudi ko ba nasara ko ba musulmi kuma kaza to shi ne sun san da halittar da Allah ya tada da Allah hidratullahi allati fadara nas alaiha to shi ne khalqullahi sannan kuma akwai canza shi daga halittar sa na yi masa wata alama wadda Allah subhanahu ta'ala bai ga dama yi masa wannan alama ba duka sun shiga cikin wannan mun fahimta sautin sa'a ta ɗaya da goma sha bakwai zuwa ɗaya da goma sha tara waɗannan ayoyi duk sun nuna mana cewa duk kamar da Allah ya azaka kanta laifi na ka canza kanka da ita in illa sai in wannan abin ciyo na dama ko da ki an kai ka in ciyo na ba na dai bai shi amma ba ciyo na ba wanda ayin shi ne kawai saboda ƙawatawa in ƙara yin kyawu in zama handsome ko kuma ta zama beautiful shi a dalili to shi da ake magana amma idan cire wannan abin ciwo na dama ya zo duniya da shi ya halatta a cire shi in akwai masanan sun iya cire shi bai cikin suka ce malamai suka ce bai cikin tabi yin halkin lahi sai a je wajen masanansa su zuwa su ɗebe shi wannan bai da matsala balantana ma na ina magana ko ka zo ko ya zo da shi balantana ma a duniya ya same shi lahiya lau yake a duniya na abin ya to masa to wannan ya halatta inda akwai masanansa a ce su ɗebe shi nan bai cikin tagayyar halkin lahi wannan maganar lahi ta ake dama tagayyar halkin lahi for the purpose of beautification kenan ana yi ne in ta hanyar samun kyawu ko kuma ƙarin kyawu to shi ake nihi wurin nan wannan kan haramun nan wa an asma'a radiyallahu anna rasul anna imra'atan سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه قال لعن الله الواصلة والموصولة دقى أصلا Allah ya ƙara da da ita ta ce lalle wata mace ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle diyata ta samu wani ciwo mai kakkace gashi shi da alhasba ciwo na wanda yake gashi zai kama zubarwa na san ina ganin ko shekarun baya ko tantawa ba daga nan da ta fara ciwon sai ya zube gaba daya ta dan kashin da na ai magani ita warke gashin ya fara fita yana tahiya da ciwon ya to sai ya wanke shi gaba daya sai da kuma kamar kai aiki to kaga matsala an samu matsala kenan to ta samu wani ciwo mai zubar da gashi shi ka ta ta fata marraka sha'arha sai gashi tana kira na zubewa wa inni zawwatuha kuma gahi na aurar da ita ga wani shin afa asulu fihi zan iya sadar da gashi ga kanta saboda wannan dalili tunda ita ciwo na kama gashin ya zube haka fa sai ce a a akwai abin da ya tafi ka kan bai son gashi zan bai fitar gashi a batun da gashi sai na cewa duk abin da ya tsara a batun abin ta haka na kai ka sun dade domin la'anallahu alwasila wal mawsula Allah ya tsine ma alwasila wadda ke sadar da gashi mai sana'ar kenan wal mausula da wadda aka sadar ma gashin gare ta to kaga abin ya zama ya mulu da gaske da mai sana'ar da wadda aka wa duka Allah ya nisa da su daga rama Allah ya tsine musu wasila wal mausula muttafaqun alayhi kai na ga da tufa dai kawai dai saboda kuma maza Allah ke da cewa a sadar da gashi a bar hakan duk abin da Allah ya bari shi kenan a bar hakan mai son kai ko ta haka na wanda bai son kai ba ta haka ne ko haka wala mutu ba da laifi ko fi ce. a wata riwaya alwasila wal mustawsila can ba wal mawsula aka ce ba wasila wal mustawsila qawluha fatamarraqa rai, birra'i ma'anahu in tashara wata kata ya kama kaka cewa shi na faduwa sha'aru hakinan والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها ودك يسوع أي متى to da wadda ke yi da wadda ke son a yi mata duka Allah ya tsine musu Allah ya kare mu daga tsinin Allah wa na Aisha radiyallahu anha an samo daga Aisha Allah ya yarda da ita tan daga Asma'u ta nahawahu kwatan kwatan irin wanga hadisi shi ma muttafaqun alaihi wa an Humayz ibn Abdurrahman annahu sami'a Muawiya radiyallahu anhu amul hajji على المنبر وتناول قصة من شعر كان في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم متفق عليه دا عبد الرحمن Abdurrahman shi kuma tabi'ina معاوية دا أبو سفيان رضي الله عنه Abu hajj shekara ta aikin hajji ya shigo da aikin hajji shi mu'awiya to ya ji shi lokacin yana basara ke yana shugaba ya so bai aikin hajji alal mimbar yana akan mimbar shi na hudu ba ga mutane wata nawala Ustatu min sha'arin ya karbi wani jinkiya na gaki shi mu'awiya kanat fiye da harasiyin gashin da dama shina ga hannun wani dogarinsa harfiyin ɗan sandansa ba suna da yan sanda a kwakwai da akwai kuna da yan sanda masu gadin su ba to dama ɗan sandan na rike da gashin wani jinkiya ta gashi haka shi ko yana bisa mimbari na ruwa sai an mika hannu ya alko gashin don sai yake gode shi a gane shi abin da yake nufi shi waye muawiya na gan shi ya karbi gashi daga hannun harasiyin in ji humaid bin abdurrahman fakala yace ya ala madina ya ku mutanen madina haka ke ya zo madina ziyara don madina ziyara ake yi yace ya ku mutanen madina aina ulama uku ina mallaman ku ya ga abin da ya gani na harkar gashi din na ana ta uwan da shakan nan to shaka dai to hudu ba ta ya ɗauki dukiyar ta gasa ce ya ku mutanen madina ina mallaman ku da ba su hane ku abu abubuwan da duk ana yi na suna faruwa ba sami nabi sallallahu alaihi wasallam ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana annabul hadihi ya hani daga irin waɗannan abubuwa din ya kula yana cewa inna ma halakat banu isra'ila hida ittakala hadisa uhum lalle banu isra'ila sun halaka lokacin da suka bar matansu su sun ka dinga yin na abin ashe ku ma in kun ka zauna mallaman ku suna kyale ba su muku aji kuna ta ɗiba gashi kuna ƙara za ku halaka ne domin magabatan ku haka sun ka halaka ashe ka ga la'anar da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam mai abin na halaka ne yake yi don banu Isra'il gabanin mu sun zo kuma sun halaka don haka ba magana ƙarin gashi abu ne wanda shari'a ta hana shi mu gudane shi muttafaqun alaihi wannan hadisi akwai cikin buhari da muslim dukansu wa ali bin umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la'ana alwasila wal mustawsila wal wasima wal mustawshima lalle mun ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana tsine ma alwasila wal mustawsila da wadda ke sadar da gashi da wadda ake sadarwa wal wasima da wadda ke tsage da wadda ake wa duka an tsine wa an ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متفق عليه المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعد قليلا وتهسنها وهو الوشر والنامسة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترككهم ليصير حسنا والمتنمسة التي تأمل ما يفعل بها ذلك دقاء الله dan Mas'ud الله يكار kara da من الله صلى الله عليه وسلم alaihi wa sallama ya tsine ma wati wal nisa kuma ya tsaye ma ya ma kuma wadda ke kokarin gyaran gida ai a gyara ta a karkare ta a karkare ta ana yi ana gyara ta domin ta yi kyawu irin wanda ake so ba irin yadda Allah ya yi ta ba subhanahu wata'ala wal mutafannijat da wadda ke kokarin nisanta haurunta a gyara sa a yi wusura da lil hukmi saboda ai kyawu ba sun saboda wani dalili wanda ya faru ba al-mughayyirati khalq Allah waɗanda ke canza halitta Allah wanda ya gina halitta akan ta fa qala hu imra'atun fi zalika wata mace ce masa magana game da wannan magana da shi yayi waye magana Abdullahi da Mas'ud ya magana sai wata mace ce masa magana kamar yayi kaushi mu kaushi sai wata mace masa magana sai wa mali me zai hana ni ko la al'anu man la'ana rasulullah sallallahu alaihi me zai hana ni tsine ma wanda annabi Allah ya tsine ma in kina ganin na ya kaushi na ce Allah ya tsine ba daga ne na ba daga baki yace me zai hana ni tsine ma wanda manzo Allah ya tsine ma mu fahimta wa huwa fi kitabillah kuma yana cikin littafin Allah قال ta'ala Allah ya ce ma ta kuma rasul duk abin da manzo Allah ya muku da shi fa ku ku karbe shi manzo Allah ce la'ana Allah kaza kaza shi ka dace Allah ya tsine mata na ya riko da maganar manzo Allah ko ya riko da ita ba yace to mizalan ni ko da wannan magana wa ma nahakum an wudu abin manzo Allah hane ku da shi to fanta huku hane su mutafaqun alaihi mutafallija yace hiya allati tabarrudu min asnaniha liyataba'ada ita wanda ita ce wanda ke gyara hakoranta suna heke saboda su dan nisa da juna su dan ware ma juna saboda a ga ushiriya babu hami ba saboda sashi su dan jaye daga sashi kalilan kadan wato hasunuha suna kyautata su wa huwa al-washr kuma shi ake ma washaru duk sunansa ne annamisa ita kuma wancan da ce wal mutanannisati sai ita ko annamisa hiya allati ta'khudhu min sa'ri hajri ghayriha wadda ke kokarin gyaran gira yar uwarta gira yar uwarta hajri ghayriha wa turatiquhu tana kokarin silili sai ake sama aka kasa ayita sai ta dai lallahi haka ko suna ganin ta kyawu haka nan to yasa ce kuma annamisa liyasira husna saboda abin dan ya fi kyawu wal mutanamisa ita ko mutanamisa ta ta'muru man yaf'alu bi hadhalika wadda za ta kira wadda za ta mata wannan abin to da wadda aka kira ta yi wannan aikin da ita da aka duka Allah tsine musu shi yasa Allah dan mutsu da tsine musu ta ga kamar ya kan yace me da ku tsine musu na annabi tsine musu sallallahu alaihi wa sallam, don haka duka waɗannan abubuwa malamai sun tafi a cikin tagayyuru khalqillah wannan zahiri na bayyane kenan kuma kuma saboda shi na malaika wannan abin tagayyuru khalqillahi al-zahir sannan akwai kuma ta tagayyuru khalqillahi al-batin shi na wancan na kokarin canza aqidar da yaro ya to da ita zuwa daga duniya to wannan kuma shi ma uwa uwa ya shi wanga zama harama, saboda shi wancan zikira na zuwa ga kahirci wani ba Allah na rubuto alwasu da ake magana ce huwa shakalu min ashkali ta'dil al-jasadi wa yatimu bi wadi alamatin sabitatin fil jismi haka yake <clears throat> duk alamar da abin ɗagawa an kai tattakawa an kai ko kuma wani abu an kai muka magana cewa wanda yake dai kai tsaye ga shi kana ganin ayin su waɗancan da afara ta suna in sun ka tashi waɗannan yadda yi ta ganin su duk yadda an kai dai wata alama tabbatacciya ta zo da yake ko an yi wanka ba ta wankewa to shi ake magana ka ko ayi wanka ya riga ya tabbata ga da shi da mutuwa to duk wannan shi na cewa ana ce mai TA double TOO to shine tatu Allah ya saka da kai da Allah ya saka muna so maganar maganar lokacin ma kare maganar waɗannan wakilu da sun da tagayyar halƙillah malamai sun magana mai yawa game da ta haddai malaman masa wannan guda hudu su yi magana sai dai jibiyar Allah kai mu za mu yi magana mai malamai suka ce hadisan da suka to da yawa suna ta tsinewa sannan ƙarshen sa malaman duniya tun na da har na yanzu sun ce tattauna dangane da tun yanzu wasu liyadan common ana yin na na na na na ulu baka ana yin na wani gare baki ana yin na gashin tumaki ana yin na gashin kaza yanzu dai ne ake da yawa wanda ya sama ko yanzu malaman zamani su yi maganganu masu yawa game da waɗannan abubuwa sai dai zuwa jibi mu ida wanga katu in Allah ya samu na kai in kuma mun kai Allah shiga fata mun baki daya shin wannan kwalliyar ta zamani tana shiga cikin wannan canji canza halitta Allah ma'ana masu shafa foundation foundation folder Okay, foundation folder sai ka ga su sun canza idan suka shafa kamar ba su ba ne to bai mu san jibi mu gani saboda na ga wasu malamai ko hodar nan ba su ba su ɗage mata kafa ba wadda hoda da aka sawa na ga wasu malamai ba su ɗage mata kafa ba sun ce ita ma zamu da in wata sata ta fito kacce ta kara su mai ɗan haske harke baka ta ita gacca ka kaga horon mace to kaga akwai ta magana wurin nan kuma akwai malaman da suka yi magana sai jibi Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika